العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا حق ينقوى ما استكلوا لسوراروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام بركة مدساكي هدوى أولا يمتين رانا اللارباء يومنا إشيرنغ وتر رمضان هجرة دبود أيادة ليهدو دا أربعين دا أيا wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar miladiya 2020 a gabanin mu fara tafsiri yana da kyau mu dan ƙara faɗakar da junan junanmu akan abin da ya shafi waɗannan kwanaki da muka shiga ko waɗannan darare da muka shiga masu albarka abu ne sananne cewa goman ƙarshe a cikin watan ramadan lokaci ne mai albarka kwanaki ne masu albarka ya inganta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa idan goman ƙarshe suka shiga na watan ramadan yana ɗaurai ɗamararsa shadda mai zarahu wa ahya lailahu ya raya daransa wa a ahlahu ya tayar da iyalansa mana manzan Allah ya kan ƙara ibada a cikin wannan kwanaki na ƙarshe na watan ramadan kwanaki ne da ake yi itikafi itikafi shine lazimtar zama a masallaci tsawon waɗannan kwanaki goma tare da yin bauta ga Allah maɗaukakin sarki da karanta alkur'ani da neman yarda Allah maɗaukakin sarki wanda ina kyauta zaton a irin yanayin da muke ciki bana ba lalle ne ya zama an samu damar yin itikafi a ko'ina duk da na san wasu garuruwan za su iya yi kamar yadda na ji wani dan uwa yana tambayar wani malami cewa akwai garuruwan da a su ake yin sallar juma'a hukuma ba ta hana ba zai iya tafiya can ya je yi itikafi aka ba shi amsa da cewa ba laifi zai iya tafiya yi itikafi kuma dama hikimar yin itikafi a masallacin juma'a kada mutum ya bukaci fita sallar juma'a dan mai itikafi ba a son ya fita sai abin da yake na larura ne kamar bayan gida ko wani abin da ya zama dole sai ya fita amma in ba haka ba al'asul ya zauna a masallaci akwai malaman da suke bayanin halaccin yin itikafi a masallacin da yake na khamsu salawat suna cewa shi ma masallaci ne ya shiga cikin fadin Allah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid shi ma masallaci ne za a yin itikafi a ciki to amma wala Allah saboda yadda ba a san haduwar mutane da cinkoson mutane kila hakan ba zai zama an samu dama ba almuhim wanda suke da iko ba matsala za su yin itikafi tunda abu ne da shari'a ta zo da shi kuma abu ne mai matukar lada sai kuma abin da ya shafi sallar dare waɗanda waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na watan ramadan albarkarsu da falalarsu tana cikin su malamai sun tattauna dangane da daren da ya fi kowanne dare albarka da falala suka cimma cewa daren lailatul qadr ya fi kowanne dare albarka da falala idan ana maganar ranaku ma'ana ba dare ba yini daga kullowa alfijir zuwa faduwar rana suka ce rana arafa wannan yinin na rana arafa ya fi kowanne yini daraja da falala amma a dararraki daren lailatul qadr mun ga yadda Allah ya saba shi da dare mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi cikin dare mai albarka da haka dare ne da yake kamar yadda Allah ya faɗa salamun hiya hatta matla'il fajr dare ne da yake akwai aminci dare ne da mala'iku suke sauka dare ne da yin ibada a ciki lailatul qadri khairun min alf shahr yafi watanni dubu shekara 80 da wani abu so yana da kyau mu dage a cikin waɗannan kwanaki mu raya shi daidai yadda zamu iya wanda ba zai iya yin sallah da daddare ba ila ko bacci ko yanayin sana'a shi to daga zarar rana ta faɗi an shiga dare da aka in aka yi sallar isha in ka tashi kai na filfilin da za ka yi karfe tara ne karfe goma ne duk ma'ana cikin dare ne kai kuma in wannan daren daren lailatul qadr ne ka dace Allah madaukakin sarki ya karba abin da gabatar ka samu wannan falala din ba sharadi bane sai karfe 1 dare ko 2 dare ko 3 dare da cewa ƙarshen dare shi shine lokacin da ya fi albarka shine lokacin da Allah yake sakkowa yake neman masu gafara ya gafarta musu masu addu'a ya amsa musu to amma ga wanda ba zai iya ba mai yankon ya rasa gaba ɗaya ba laifi dan ya gama sallar isha ya ɗora nafilar da zai daidai gwargwado kamar yadda muka sani nafilar dare abin da aka fi so mutum ya wutiri ya yi wutiri ma'ana mutum ya raka'a uku ma'ana ya bi sallama ya ɗaya ko kuma ya uku a haɗe kada ya zauna sai a raka a ƙarshe sannan ya sallama ko kuma mutum ya raka a biyar ko ya raka a bakwai ko ya raka a tara ko ya raka a sha ɗaya maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na Aisha take faɗa baya karawa da kan raka a goma sha ɗaya a cikin Ramadan ko a wani Ramadan idan mutum ya haɗa da nafilar da ake yi bayan sallar isha to zai iya zama raka a goma sha uku sai dai wasu malamai na ganin halaccin mutum ya fiye da haka akwai malaman da suke ganin sallar dare akwai halaccin mutum ya gwargwadon yadda zai iya da haka akwai masu cewa mutum zai iya raka 21 ban ma zai iya raka talatin da wani abu kamar yadda haramaini suke yi ba don wannan yanayi da suka samu kansu a ciki ba sukan yi raka a goma a farkon dare wadda muke kira asham sannan in dare ya tsada karfe ɗaya kuma sukan yi raka a goma afuwan sukan yi raka a ishirin a farkon dare wanda muke kira tarawihi asham sannan in dare ya tafi karfe ɗaya sukan yi raka'a goma sha uku wajen raka'a talatin da uku ake yi duk da cewa su ma bana saboda yanayin tsari da yanayin da aka samu kai a cikin sun rage raka'o'in to almuhim zai iya mutum zai iya yin raka'o'i abin da ya fi mutum ya tsaya kan sha ɗaya din mutum ya tsaya kan sha ɗaya amma da wani zai wuce sha ɗayan ya sha uku ko ya sha biyar ko ya sha bakwai ko ya ishirin da ɗaya to abin da ya fi a matsalar na da sauki ba matsala ba ce ta da jijiyar wuya da cewa abin da ya bai da lada duk da ce akwai malaman da suke ganin wucewa bid'a ne to amma dai jamhurin malamai na ganin halaccin mutum yayi nafilar dare gwargwadon abin da Allah ya hore masa amma dai abin da fi da ittifakin malamai da haduwan malamai raka'a 11 tafi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi to mai kokari a wannan daren riski abin da ya wuce mana na waɗannan kwanaki musamman a wannan shekara mun samu kanmu cikin wani yanayi na azumin da cewa yawanci masallatai ba a sallar tarawihi a yawancin garuruwa to wannan yasa da yawa daga cikin mu mun yi sakaci ba mu iya yadda ya kamata mu ba to amma sai mu kokari mu da suka a cikin wannan dalarraki mu dinga raya su daidai gwargwado don mu cimma alherin da yake cikin su sannan kada mu manta da yin addu'a ga kanmu da mu da al'ummar mu gaba ɗaya da yanayin da muke ciki duk wannan abubuwan da muke rika sababi ne na rashin fita zaman gida da rashin gaisawa da juna da rashin cakuduwa da wanke hannu duk sababi ne amma nan mai bada lafiya shine Allah shine yake ma'ana bada lafiya shi yake yayi musiba so kada manta da komawa zuwa gare shi kamar yadda a karatun mu a yau zamu ga misali na irin idan mutum ya shiga tsanani to komawa zuwa ga Allah shine kadai mafita ubangiji Allah ya bamu dace a cikin tafsirin mu na jiya a cikin suratul shu'ara mun tsaya kan aya ta biyar. inda aka zo filin da za a kara za mu iya cewa za a kara za a buga tsakanin annabi musa alaihi da kuma waɗannan masu sihiri da fir'auna ya tattaro kuma har an zo gabar da annabi musa ya ba su dama su jefa abuwan da suke hannun su fara gwada abin da suka zo da shi allah ya faɗa mana fa'alƙau hibalahum wa isiyahum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu al galibun suka jefa igiyoyinsu da sandunansu suka kuma rantsuwa da izzar fir'auna cewa su za su yi galaba bayan duk sun gama annabi Musa ya ji tsara a cikin ran shi amma Allah maɗaukakin sarki ce kada ya ji tsoro sai annan Musa fa alka Musa a sa annan Musa ya zo jefa sandar shi fa iza hiya talqafu ma yafikun sai ga sandar tana haɗi tana bi tana kama duk abubuwan da suka tufka na ƙarya shine al-ifk abin da abinda ba hakika ba ƙarya ne to Allah ce fa'iza hiya talqafu ma yafikun sai ga wannan sanda tana cinye waɗannan abubuwan da suka yi na ƙarya wanda ba gaskiya bane dama takhyili ne suranta mutane suka yi suka nuna mutane cewa kamar macizai ne amma alal haƙiƙa ba su bane to daga nan sai Allah madaukakin sarki ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru bayan su waɗannan masu sihiri sun ga abin da ya faru da duk abin da suka yi na sihiri بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم الله ce fa'ulƙiyar saharatu sajidin sai aka jefar da waɗannan masu sihiri sajidi na suna masu yin sujada ga Allah ƙalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai rabbi musa wa harun ubangiji mahaliccin annabi musa da harun ma'ana bayan annabi musa alaihi salam ya jefa wannan sandar tashi ta bi ta haɗe waɗannan abubuwa da suka jefa kuma suka ganta kalau babu abin da ya faru kasancewa su masu sihiri ne sun san menene sihiri meye abin da mai sihiri zai iya yi meye kuma abin da ya fi karfin ɗan adam nan take sai suka fahimci wannan abin da ya faru na annan musa mu'jiza ce aya ce ba sihiri bane irin nasu inda sihiri ne irin nasu ba haka abin zai kasance ba don haka a take fa'ulkiyar saharatu sajide sai aka jefar da su suna masu sujjada ku duba yadda ibarar ta zo a cikin alkur'ani fa'ulkiyar saharatu aka jefar da su ma'ana yana nuna maka cewa sun yi sujjada ne bila shi'ur ba tare da suna sun faɗaka ba kullum suka waye gari suka gan sun yi sujjada saboda girman abin da suka gani shine mutum a kai shi zuwa ga fadawa cikin wani yanayi ba tare da yana ji a jikin shi ba to su ma haka aka jefar da su Sajirina suna masu yin sujjada suka ce qalu suka ce amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai ma'ana wancan ubangiji da annabi Musa ya ta bayanin shi a baya ya gaya musu cewa da tun daga inda ya zo ce inna rasulu rabbil alamin mu manzo ne na ubangijin talikai gashi gashi shine wanda ya halarci sammai da kasai Shi ne wanda ya yi kaza to mun yi imani da wannan ubangiji cewa shi ne abin bauta shi ne ya cancanta abautawa kuma bautar waninsa bauta ce batacciya sai suka jada fito da abin da ake nufi da rabbin alamin tunda fir'auna yana rai cewa yana gaya mutane cewa shi ne Allah ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san wani abin bauta kuma baya na ba to kada ɗauka da shi suke ce rabbi Musa wa Harun ubangijin annabi Musa da Harun ma'ana ubangijin da ya halicci annabi Musa da Harun da shi muka yi imani cikin suratu tsaha Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ma'ana labari irin wannan na abin da ya faru da duk abin da ya kai tun daga inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa'iza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihirihim annaha tas'a fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulla la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf kai sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu sahir haythu ata da haka a cikin suratul arab ma Allah ya ba mu labari to anan sai suka yi imani wanda wannan lamari ne mai girma kuma hujja ce yankakkiya suka gani dan haka a take suka yi imani suka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suka koma suka yi imani suka karyata fir'auna da abin da yake kai to ganin haka sai fir'auna yace me mai kala amin qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum allazi 'allamakum as-sihra sawfa ta'lamun la uqat بأن أيديهم وأرجلهم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين نعم فرعون yana ganin haka sai ce kale ce amantum lahu kun yi imani da shi qabla an azana lakum tun gabanin ummaku izini innahu lakabirukum allazi allamakum as-sihr haqiqa shi shine babban ku wanda ya koya muku sihiri fala ta'lamun da sannu za ku sani la uqatti anna aydiyakum wallahi tabbas haqiqa sai na yanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin ta sabani hannun hagu kafar dama kafar dama hannun hagu wala usallibannakum ajma'in kuma tabbas sai na tsire ku gaba daya qalu suka ce la ba matsala ba wata cutarwa ya la zayir ba wata cutarwa mu inna ila rabbina ƙalibun, haƙiƙa mu masu komawa ne zuwa ga ubangijinmu inna natma'u an yaghfira lana mu muna fata ubangijinmu ya gafarta mana an yaghfira lana rabbuna khatayana ubangijinmu ya gafarta mana zunubanmu an kunna awwalal mu'minin saboda mun kasance farkon waɗanda suka yi imani bayan fir'auna ya ga abin da waɗannan masu sihiri suka yi gaba ɗaya sun sun yi sujjada sun yi imani da Allah maɗaukakin sarki sun gasgata annabi Musa to abin da ya kamata ya sai ya biyo hanya kuma ta tsoratarwa ya ci gaba da nuna isa da cewa shi ne wanda yake babba shi ya kamata a nemi izinin shi qala amantun lahu kabla an azana lakum yanzu za ku yi imani da shi gabanin ku izini ya manta da cewa baya mallakar zukatansu baya mallakar abin da ya shafi zukata yana dai mallakar gangan jiki ne ita kuma zuciya ta riga ta yi imani ta riga ta karɓi gaskiya to sai yake cewa ya za ku yi imani tun gabanin in muku izini sai maza sai wata dabara don ya nuna haɗin baki tsakanin annabi Musa da waɗannan masu sihiri innahu lakabirukum allazi allamakum sihir hakika shine babban ku wanda ya koya muku sihiri kun ga anan abubuwa biyu yake so ya cimma na farko ya nuna mutane cewa ai da annabi Musa da waɗannan dabbakin su daya da haka wannan abin da suka yi na imani duk shiryawa suka yi abu na biyu kuma ya nuna cewa shi ma annabi Musa sihiri yake shi yasa ce kuma sihira Shi ne wanda ya koya muku sihiri wala saufa ta'lamun kuma da sannu za ku sani sai kuma yazo da abu na uku shine jan kunne dan kada wani ma ya ce zai imani da haka tunda kuka haka to da sannu za ku sani za ku ga abinda zan muku la uqatti anna aydiyakum tabbas haqiqa sai na yanke hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin ta sabanin juna shine kamar yadda yawanci duka malaman tafsiri suke ambatawa a yanke kafar hagu a bar a yanke hannun dama a yanke hannun dama a yanke kafar hagu ma'ana za a saba wala usallibannakum tun tabbas sai na tsire ku ajma'in gaba daya wannan shine abin da fir'auna ya ga waɗannan masu sihiri qalu suka ce la zair ba wata cutarwa a tare da mu kamar in kai mana haka ai ba wata matsala domin azaba ce ta dan lokaci kadan za mu je mu cimma ni'ima dawwamammiya mm. so da abin da ya zama wani lokaci ne kankani zai zo ya wuce to ba daidai yake da wanda zai dawwama ba shi sa a cikin alkur'ani Allah yake ta mana nuna mana cewa wal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi alkhairi tafi wanzuwa Allah yake cewa wa inda lana da akhirata wal ula mu ne muke da farkon da karshen to ita kuma lahira darul akhirah gidan lahira lahiyal hayawan shine rayuwa saboda duk abin da zaka samu a duniya abu ne mai iyaka in jin daɗi ne zai yanke in mulki ne zai ƙare in kuɗi ne za ka tafi ka basu ko su tafi su barka to wannan da haka duk abin da kuma zai zama yankakke ne to bai zama cikakken ni'ima ba shi sa ni'ima aljanna ta zama a ta'an ghaira majzuz kyauta ce ba mai yankewa ba khalidi na fiha masu dawama a ciki wannan dawama da yan aljanna za su samu cikin wannan ni'ima ya bi musu komai daɗi shi yasa kamar yadda ya zo a hadisi idan aka zo aka yanka mutuwa tsakanin wuta da aljanna yan wuta na gani bayan an kira su an nuna musu meye wannan suka ce mutuwa ce an zo da ita a sifar rago a kira yan aljanna meye wannan suka ce mutuwa ce an zo da ita a sifar rago sai aka yanka ta sai aka ce ya ku yan aljanna khuludun fala maut dawama ba mutuwa ya ku yan wuta khuludun fala maut kuma dawama ba mutuwa to daga nan sai tashin hankali ya zama fiye da yadda ake da haka yan aljanna yana cikin ni'ima aljanna ni'ima ce da bata yankewa babban ni'ima aljanna kuma shine ganin Allah madaukakin sarki da samun yarda Allah madaukakin sarki daga ranar ba magana wani fushi ko wani abin da zai faru shi yasa ana suka ce la zayr ba wani damuwa ba cutarwa a cikin wannan abin da zaka yi ku duba yadda imani karfi cikin zukatansu har sun kai matsayin da suka fahimci cewa ni'imar da ke gurin Allah ta fi wannan ni'imar ta duniya ka duba a wata aya suka ce faqdi ma an taqat kai da abin da zaka yi ka yanke abin da zaka yanke inna ma taqdi hadhihi alhayata ad wannan rayuwar duniya ya karewa za ta yi inna amanna bi rabbina mun yi imani da ubangijinmu li yaghfira lana khatayana dan ya gafarta mana zunubanmu wama akrahtana alaihi min sihir da abin da ka tilasta mana na sihiri da haka mun yi imani da Allah muna roƙon yi mana gafara wallahu khairun wa abqa Allah ya fi alkhairi Allah ne alkhairi wa abqa kuma yafi wanzuwa ma'ana abin da ke gurin Allah da ladan da Allah zai shi shine alkhairi kuma shine wanzaji da haka anan suka ce la dair inna ila rabbina suka sake maimaita shigan waccan magana hakika mu zuwa ga ubangijin mu mun munqalibuna masu juyawa ne ai masu komawa ne an hakaito daga ikirma, ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa waɗannan masu sihiri da safe sun zo a masu sihiri amma ba su kai yammaci ba face suna shahidai barara saboda fir'auna ya yi alkawarin zai yanke musu hannaye da dama hannaye da kafafuwa kuma zai tsire su a jikin ku tittiran dabilu wala usalli bannakum ajma'in a wani gurin wala usalli bannakum fi juzu'in nakhli to anan malamai suka yi sabani ya aiwatar da wannan abu ko ko bai aiwatar ba akwai maganganu biyu na malamai wasu suka ce ya aiwatar da wannan abu wasu suka ce Allah bai bashi iko ya aiwatar ba amma duka in ka bi kissa a Qur'ani babu inda aka yi maganar ya aiwatar da wannan ko bai aiwatar ba wannan wallahu ta'ala a'lam haka koda ya aiwatar a bayanin ikrama ishara ta cewa sun waye gari suna masu sihiri amma da yamma sun kai suna shahidai masu bin Allah madaukakin sarki kamar ikrima yana ishara zuwa cewa ya aiwatar ma'ana yayi wannan abin da ya faɗa wanda haka wasu malamai a suke faɗa, wasu malamai kuma suka ce babu inda nasu ya nuna cewa ya aiwatar da wannan abu sai suka ƙara cewa inna natma'u mu muna fata an ya gafira lana rabbuna khatayana ubangijinmu ya gafarta mana zunubanmu khatayana anan suna nufin zunubanmu muna fata Allah ya gafarta mana mu an kunna awwalal mu'minin dan mun kasance farkon waɗanda suka yi imani ma'ana da wannan imani da muka yi da farko muna fata ya zama sababi da Allah zai mana gafara wannan ya nuna gaggawa zuwa aikin alkhairi abu ne mai kyau game da gaggawa zuwa ga sharri abu ne mummuna to ana son mutum ya zama mai gaggawa zuwa ga alkhairi dan wannan zai iya sa mutum ya samu lada mai dimbin yawa dan haka suka ce muna fata ubangiji ya gafarta mana zunubanmu an kunna awwalal mu'minin dan mun kasance farkon waɗanda suka yi imani dan haka muke fata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana abin da muka aikata sai Allah ya ce mi auhayna ila musa an asri ibadi innahum muttaba'un فأرسل فرعون في المدائن هاشمين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاضرون نعم Allah cewa auhaina ila Musa mun yi wahayi zuwa ga Musa a nisri bi ibadi ka tafi da bayina innakum muttaba'un hakika ku za a biyo ku a baya fa arsala fir'aunu fil madaini hashirin sai fir'auna ya aika cikin garuruwa hashirin ana masu tattara mutane suna tattarawa yana cewa inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun hakika waɗannan wasu jama'a ne yan kaɗan wa innahum lana lagha'izun kuma hakika su masu bakanta mana rai ne wa inna hakika mu la jami'un hazirun kuma mu masu tsoron abuwan da za su zo mana da shi ne masu taka tsantsan ne ma'ana bayan annabi Musa wancan abu ya faru waɗannan masu hiri sun yi imani nan Musa ya ci gaba da yin wa'azi ya ci gaba da wannan zama a cikin wannan gari yana wa'azi yana karantarwa yana kiran mutane zuwa ga yin imani shine abinda anan sai Qur'ani ya daure mana wannan ma'ana ya tattare mana wannan yayi magana abin abinda yake na gaba bayan ya zauna yana karantar da su ya game da abuwa da dama sannan ayoyi da dama sun faru kamar yadda suratul araf da suratul taha suka nuna mana cewa a wannan lokacin da yake wa'azin wani sa'an Allah zai aiko wannan aya su nemi idan aka yayi za su imani a ɗauke su sake dawowa a sake aiko da wannan aya ce an ɗauke musu wannan azaba da wannan abin da ya dame za su imani a ɗauke su sake dawowa idan ka duba Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul arab ya ce fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a Allah ya ce mun aika musu da ruwa mamakon ruwa aka zo aka aiko musu fari suka cika ko'ina suka ce ‘yan annabi Musa ya addu'a Allah ya yi zafi imani aka yaye suka da suka karyata aka aiko kwarkwata aka aiko kwadi aka aiko jini wani kare akalna ala fir'auna bis sinina Allah ce mun kama mabiya fir'auna da shi kansa da da fari wa naqsin min samarat da tawaya cikin 'ya'yan itace da haka ayoyi daban-daban dai amma fir'auna da mutanensa wannan bai musu amfani ba suka ci gaba da ma'ana kafirci da saba Allah kenan ba abin da zai musu amfani sai azaba suka watsar da da'awar annabi Musa suka karyata shi to daga nan ne sai Allah ya wa annabi Musa wannan wahayi wa auhayna ila Musa Allah ya ce makai wahayi ga annabi Musa tun daga abu ya zama haka ana asri bi ibadi ka tafi da bayina anan bayina an raba su Allah ya raba su zuwa gare shi yana nufin bayina da suka yi imani ka tafi da su ka fita da su cikin dare ko dab da wayewar gari inna kun muttaba'un Allah ya ce amma fa za a biyo ku tabbas haƙiƙa ko za a biyo ku amma duk da haka ka fita da su to annabi Musa ya fita da waɗannan mutane kafin gari ya waye ya tattara duk waɗanda suka yi imani cikin bani Isra'ila da yau suka kama hanya suka inda aka umarce su fa arsala fir'aunu fil madairi hashirin fir'auna gari yana wayewa aka lura duk waɗannan mutane ba sa nan nan da nan sai fir'auna ya aika fil madain garuruwa hashirin a tattara masa mutane ya aika masu tattara mutane ana kowa ya fito hakika za a je a bi waɗancan mutane inna haula'i hakika waɗannan ishara ce zuwa gare na su waɗannan la shirzimatun qalilun wasu yan jama'a ne shirzima shine yan kaɗan yan jama'a kalilu ne yan kaɗan ba su kai sun kawo ba don haka kan ku ji tsoro za mu gama da su za mu yi rinjaye da su wa inna lana la ghaizun kuma haƙiƙa su masu baƙanta mana rai ne yana da zuga mutane cewa ga dalilin da zamu bi su wa inna la jami'un hazirun kuma mu gaba ɗayan mu a kowane lokaci dama muna tsoron irin abin da zai same mu ta bangaren su muna jin tsoron abin da za su kama na musiba dan haka yake zuga mutane don su fito su bi annabi Musa da wannan jama'a don su je su riske su su kama su ya sifata su da karanci saboda ya nuna mutane cewa ba su kai sun kawo ba mutum nawa ne wannan kuma yana yana faruwa har yanzu za ka ji wasu an ce ai su nawa ne a gari mutum nawa ne ai ba su kai sun kawo ba to wannan uslubi ne na duk wanda baya son gaskiya sai ya rena ma'abuta gaskiya din ya tozarta su ya nuna cewa ba wasu jama'a bane na zo a gani da haka kuma kullun abin da suke bata musu rai suke yi to wannan duk fir'auna ya faɗi wannan ne dan ya tunzura mutane akan a yadda da abin da yake nufi na nabin waɗannan mutane saboda lokaci ya yayi zamu tsaya anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk